ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون sai muka tseratar da waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa kuma suka kasance suna tsoron Allah ta hanyar aikata umarni da nisantar hani mun tseratar da su daga azabar da ta samu mutanensu.